مناع للخير معتد أثيم mai yawan hana alheri mai yawan mutane ta'addanci a dukiyarsu da mutuncinsu da kawunansu mai yawan laifi da sabon Allah